أعوذ بالله كثيرا ليدلون بأواهم بغير علم إن ربك هو أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsana al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shara al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar ikwani wa akwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in daidai lissafin nasara 'yan mishan yau muna ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta da goma 2019 gudunmuwar marayu akwai hajiya balaraba ta ba da atamfa guda biyu a sanya ta a addu'a to allah ya biya mata bukatun tana alkhairi inda mawa ne allah ya yaye hajiya zainab ta da ta ba da kaya a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da kaya a ba marayu kuma ta ce a sanya ɗanta a cikin addu'a idan bukata ce Allah ya biya idan damuwa ne Allah ya yi wata baiwar Allah ta aiko da kayan marayu gana masu go babba da ƙarama cike da kayan marayu hajiya fadimatu ahmad ta aiko da hijabai guda tara sheik ahmad ludufi kuma shi ya aiko da ƙura'ane guda takwas wata baiwar allah ta aiko da ɗan kunne set ɗaɗɗaya har set guda hamsin ta ce a sanya ta addu'a allah ya ba ta miji na gari to waɗanda suka aiko da wayannan kayayyaki Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiya su albarka waɗanda suka ba da sutura Allah ka sa musu tufafin alhariri a aljanna ranar tashin alkiyama waɗanda suka ba da kayan ado ɗan kunne da sauransu Allah ka sa musu zinariyar aljanna ranar tashin alkiyama wacce ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari Allah ya ba ta miji na ƙwarai wanda zai zauna da ita kamar yadda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tsara kuma wanda ya iya cefa ne sosai kada Allah ya bata dan kankamo kam kyam kyam kyam kam Allah ya tsare <laughs> kamin tafsir an tara naira 6,700 a tebur ƙungiyar asibitin dutse ta yusuf ɗan tsoho sun aiko da gudunmuwan naira dubu goma iyalan hajiya halima ibrahim sun aiko da gudunmuwa naira dubu goma sha biyu sun ce a sa mahaifiyarsu addu'a idan tana da rai allah ya mata albarka in ta riga mu allah ya lullube ta da rahama wani bawan allah ya aiko da dubu ɗaya hajiya furera ta aiko da dubu ɗaya ta ce a sa ta addu'a sadiya hamisu yunus dubu ɗaya alhaji siraji dubu ɗaya wata baiwar allah dubu biyu wata baiwar allah dubu ɗaya aisha ishaq ta aiko da ɗari biyar ta ce a sanya yaron ta addu'a sheik ahmad fi kuma shi dubu hudu malama rabi'atu unguwar ma'azu dubu ɗaya ta ce a sanya ta addu'a wata baiwar allah ta aiko da naira dubu biyar ta ce a sa ta addu'a wata baiwar Allah naira ɗari biyar ita ma ta ce a sata addu'a wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu ɗaya ita ma ta ce a ta addu'a to gaba ɗayan su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wa su albarka waɗanda suka nemi addu'a ga kansu ko ga 'ya'yansu ko ga wani nasu Allah ka san buƙatar kowace irin buƙata ce in ta alkhairi ce Allah ka biya musu Allah ka samu da su muna cikin masu shan ruwan a ranar tashin alƙiyama jimillan kudi naira dubu arba'in da ɗaya waɗanda suka kawo tebur sai waɗanda suka tura ta akawun a takbir a takbir alarama ahmad suleiman jiya sai buga mai girma gwamnan jihar Kano waya ya ce ga munan fa ana tafsiri kuma ana tara sadakar marayu sai gwamnan ya ce wa alaran akawun ɗin marayu ne ma in sa ya sadaka ta a ciki ɗazu-ɗazun nan sai ga saƙo ya faɗo gwamnan ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya yi koma rayu da naira miliyan ɗaya wani bawan allah naira dubu goma sha ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya ɗari takwas buhari shantali naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ishirin aliyu imrana naira ɗari biyar jamilu mustapha dubu ɗaya da ɗari biyu sale abubakar naira dubu biyu rilwanu junaidu naira dubu biyu awal naira dubu uku hamza awal muhammad naira dubu daya hawawu adamu naira dubu daya abubakar abdulrahman naira dubu daya ɗanladi mai gari naira dubu biyu mansur ɗayyib dubu daya abu mansur aliyu naira dubu biyu nafisa muhammad hamidu naira dubu biyu nana bello kube naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu biyu maryam abdullahi adam naira dubu biyu mustapha shafsuddin naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari biyar jimlar abin da aka samu na marayu naira miliyan ɗaya da dubu sittin da naira ɗari biyar ta akawun idan aka hada ya zama naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha uku da hudu da talatin muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi idan ba manta ba tunda muka fara tafsiri yau shekara hudu Ganduja Foundation so suke daukar nauyin wannan tafsiri a Sunna TV wanda ba kudan kudi suke biya duk shekara saboda duk duniya su kalli wannan tafsiri kamar yadda sauran yan uwa irin su kashin barbaro suke dauka barakan sai dai mu ce mun gode maka ya Allah malam ibrahim kaso bacci da yana lissafa man mutanen da suka dauki nauyin tafsiri sai dai mu ce Allah ya saka wa kowa da alheri a ciki har da matar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Nasiru Ibn Rufai ita ma sai da ta dauki nauyin sa wannan tafsirin a ɗaya daga cikin kafafen yada labarai a wannan shekarar to kaga mata ma sun fara shigowa nan gaban kuka yi wasa su za su kwace harkar gaba ɗaya. amma muna nan a tsaye Allah ya da whatever woman can do man can do even better daga cikin bakin da suka halarci majalisin mu a yau akwai Alhaji Yahaya AYI Global duk shekara yana kawo mana ziyara a wannan majalisi AYI muna addu'a Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara albarka akwai alhaji amadu gogori shi ma da shi ake gwagwarmaya da gogori ake gwagwarmaya allah ya saka musu da alkhairi na'am allah rama ina muka kwana Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu shi ne mafi sani da mai ya dillo an sabili wanda zai ɓace daga hanyar Allah Allah ya san shi wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan shi ne ya san waɗanda za su zama shiryayyu Allahumma ja'alna min al muhtadin Allah ka sanya mu cikin shiryayyu malamai suka ce wannan aya daga abin da take karantarwa shine duk wanda kaga ya shiryu wa ya shirye da shi Allah duk wanda ya ɓace wa ya ɓatar da shi Allah sabanin aƙidar mu'tazila sabanin aƙidar mu'tazila da 'yan ƙadariya so in ka shiryu kai ka shirye da kanka ba ruwan Allah a ciki in ka ɓace kai ka ɓace Allah bai da ruwa bai da tsaki a wadda mummuna aƙida ce domin ka sanya wa Allah limitation akwai abin da Allah ba zai iya yi ba wannan ne ya jawo zamanin khalifa Umar ibn Aziz al-khalifatul kamis akwai wani ba mu'tazilan malami ɗan ƙadariya ne ya iya magana yana tabbatar da mutane sai ya zo jan khalifa umar ibn abdulaziz sai khalifa umar ibn abdulaziz ya ce da shi shi mutumin ana ce mashi gailan sunan shi gailan alƙadari sai umar ibn abdulaziz ya ce da shi na ji labarin ba ka yi da ƙaddara ba mutum shi ke shirye da kansa ko ya batar da kansa ba ruwan allah sai gailan ya ce ya amir al-mominin kada ka yi dadadun labarin da aka baka a kaina ka ji daga gare ni sai ce to za ka gaya mu sai ce allah maɗaukin sarki a ƙwar'ani na cewa halata alal insani hinu minar dahar ci gaba to dakata a nan gailan sai karanto masa wayannan ayoyin yana so ya tabbatar masa da ƙur'ani cewa wanda ya ɓata shi ya ɓatar da kansa wanda ya shiru shi ya shiru da kansa ba ƙadar Allah a cikin wannan Allah ya ce kalaƙa na insana min nudfatin amshajin nabatalihi Allah ce dan adam faja'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji kuma mai gani yace to kaga nan Allah ya gama aiki shi Allah ya ce inna hadainahu sabila mu dai mun nuna wa dan adam hanya daga nan kuma shi ya rage nashi in ma shakiran ko ya zama mai godiya wa in ma ka fura ko ya zama mai butulci saboda ka dan adam ya zama mai godiya wa Allah ko mai wa Allah babu ruwan Allah daga sanda Allah ya sa mai ji ya sa mai gani ya nuna mashi hanya ya gama nashi amma ya zabi bin shiriya ko ya zabi bin bata wannan ba aikin Allah bane aikin dan adam ne daga nan za ka gane in ba yi karatu ba yanzu da sai wani shedani malami ya halakar da kai idan kai yi ba idan ba kai karatu ba sai khalifa umar ibn abdulaziz ce to na ji amma ci gaba da karanta surar gailan ya yi ta karantawa ya ta karantawa har ya je ƙarshen surar ƙarshen surar sai Allah ya ce inna hazihi ka magana ci gaba ci gaba ci gaba to kai sauran ka baro Allahu akbar galan hai iso karshen surar ya manta yana magana da khalifa Umar ibn Abdul Aziz ga shugabanci ga hadda ƙura'ani ga sanin suna ga tafsiri ga zunzurutun ilimi sai Allah ce ina hazihi lalle maganganun da aka yi cikin wannan sura Allah ce tazkira wa'azi ne faman sha'a kaza ila rabbihi sabila wanda ya ga dama to ya rike hanya zuwa ga ubangijin shi sai Allah ce to amma duk yadda kuka so duk yadda kuka ga dama kuna so ku bi shiriyar wa ma ta sha'una ba za ku taɓa son bin shiriyar ba illa an ya sha Allah sai dai in shi Allah ne ya so ya ga damar ɗora ku akan hanyar sannan ku bi ta. wannan aya ta rushe ƙadariyanci ko bata rushe ba ta sallame ba mu zile ko bata sallame shi ba ta sallame shi sai Allah ya ce yudikilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa kenan Allah bai shigo da kai cikin rahamar ba ka isa ka shigo ba ka isa ka shigo gailan ya yi shiru ya ce ya amiral Mominin wallahi kaman ban taɓa karanta ayar na a ƙur'ani ba sai yau sai ji kawai bai taɓa karanta ayar ba sai gailan sai khalifa ce ai ba a gama ba karanto mana daga farkon suratu yasin karanto mana alarama Allah sarki sannan sai ce me full stop full stop full stop full stop stop karanta wannan ayoyi baka gane in Allah bai shirye da mutum ba ba da zai wa dole ka gane Allah ya ce laqad haƙƙa qawlu ala aktsarihim kalmar azaba ta tabbata akan mafi yawa cikin su fahum la yu'minun har abada ba za su yi imani ba Allah ya riga ya gama da su Allah mun gode maka da ka bamu dama maka imani a can gaba sai Allah ya ce waje Allah min bayna aidihim saddan ta gaba mun toshe su inji Allah wa min kalfihim saddan ta baya ma mun toshe su fa agashainahu muka sake lullube kansu fahum la yubsiruna Allah ya ce ko ganin gaban su ba sa yi ya za su iya gane hanyar Allah balle su bi ta Allah ya ce wa sawa'un alaihi duk ɗaya ne a gare su a an zartahum ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka musu wa'azi ba Allah ya ce la yu'minuna Allah ya gama hukunci har abada ba za su imani ba Khalifa Umar bin Abdul Aziz ce to me zaka ce akan wayannan ayoyin in baka yadda Allah na shirye da wanda ya ga dama ba yana batar da wanda ya ga dama gailan ya ce wallahi kamar ban taba karanta wayannan ayoyin ba gailan ɗin fa mahaddacin qur'ani ne shi ake sa yake jawo ayoyin da kansu khalifa ya ce to yanzu ka gane aqidar ka kuskure ne ya ce na gane aqida ta kuskure ce na tuba zuwa ga Allah ya amir al-mumini sai umar ibn abdul aziz ya daga hannu ya addu'a ya ce Allahumma in kana sadiqan fatub alaihi wa thabbithu ya Allah wannan bawan da aka ga hujja mun karanta mashi ya ce ya gamsu ya tuba ya Allah inda gaske yake ya tuba a cikin zuciyar shi to ya Allah ka karbi tubarsa sannan ka tabbatar da shi kan gaskiya sai ce wa in kana kaziban amma idan ƙarya yake yi har yanzu yana nan kan baka aqida sabatu bayi ba so yake yaudare mu to Allahumma sallit alaihi man la yarhamuhu ya Allah ka kawo shugaban da ba zai ji tausayinsa ba ka dora shi akan shi ni yayi sa ina da tausayi Allah ka kawo masa wanda ba zai ji tausayin shi ba waja'alhu ayatan lil mu'minin Allah ka mai da shi ya zama aya ga sauran masu imani ya ce tashi ka tafi a shi wannan bamotin zile karya yake bai tuba ba hatsarin mummuna aƙida ke in ta shiga zuciyarka ba mai iya tsamo ka amma wa'azi a karanta ƙur'ani a buɗe littafi a duna maka ba ka iya yadda in ka kayi lamo-lamo to yanzu an yi ca a kanka ne sai ka yi shiru da ka samu ya kofa sai ka sake fito da ƙida. bayan mutuwan khalifa Umar ibn Abdul Aziz sai da aka zo lokacin mulkin Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan yana cikin 'ya'yan Abdul Malik ibn Marwan da suka zama khalifofi sai Gailan ya sake fi da wannan ƙida. hisham yasa aka kamo shi hisham ba aya ya ja mashi ba yace wannan zindiki ne barin shi cikin mutane bala'i ne yace a datsa hannuwansa da kafafunsa haka aka dauko adda hannunsa na dama aka datse hannunsa na hagu aka datse da ransa kafarsa ta dama aka datse kafarsa ta hagu aka datse khalifa ya ce a tsire shi a kofar gari kowa ya gan shi wanda ya kara zuwa da mummunar aƙida aka tsire shi jama'a suka taru suna kallon shi ɗaya daga cikin magabata yake cewa ina cikin waɗanda suka je kallon shi lokacin da aka tsire shi a kofar dimashik sai na tambaye shi na ce ma sha'anuka ya gailan me ya jawo maka wannan musifa ya kai gailan kusa mai gailan ya ce ya ce da ni watan rajilis salih umar ibn abdulaziz ya ce wannan bala'in da na shiga addu'an nan ta mutumin kirki umar ibn abdulaziz ita ce ta kama ni na mai karya na ce na tuba alhali ban tuba ba ya ce in ƙarya nake Allah ya kawo shugaban da ba zai ji tausayina ba Allah ya sa in zama aya ga masu imani ya ce yau gashi ta tabbata dole ka yadda Allah yana shirye da wanda ya ga dama ha sannan yana me yana batar da wanda ya ga dama ya shirye da wanda ya ga dama da rahamarsa ya batar da wanda ya ga dama da adalcin shi Allah ka gafarta mana to wannan aya tana daga cikin sakon da take isarwa inna rabbaka huwa alamu man yudillu an sabilihi wa huwa alamu bil mutadin sai Allah ya ce mai gaba da ramma Allah ya ce fa fakulu bima zikra smullahi alaihi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah da za a yanka shi in kuntum bi ayatihi mu'mini in dai kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah me ya zafi haka ku kalli usulubin ayar daga nan za ka gane akwai abin da ya faru ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi yayin da za a yanka in kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah to akwai abin da ya faru kafirai suka rinka zargin musulmi suna cewa ku musulmi addinin ku nan ba mu gane kanshi ba mushe kun ce haram ne ko sai wacce kuka yanka to ai da wanda kuka yanka da mushan duk dai sunansu matattu ko a matacce ba a ciki wanda ya mutu ba a yanka ba ya mutu ko bai mutu ba wanda aka yanka da aka yanka mai aka yi kashe shi aka yi ya mutu ko bai mutu ba wannan matacce ne wannan matacce ne sai kuka ce a ci wannan mataccen kada a ci wannan mataccen wace irin doka ce wannan suka ce ba ma shi fi ba mu haushi ba kun ce kun yadda da Allah mataccen nan da ba a yanka ba Allah ne ya kashe shi da kansa <laughs> wanda da kuka sa wuka kuka yanka wa ya kashe shi ku kuka kashe shi wanda Allah ya kashe da kansa ba za ku ci ba wanda kuka kashe shi da kanku za ku ci wani irin addini ne wannan ba ku ji abin ya ɗanyi kama da zai kama hankali ba abin ya ɗanyi kama da kamar zai kama hankali to sai Allah ya sauka da wannan aya ya ce fakulu mimma zikira lahi alaihi ku ci dabbar da aka ambaci sunan Allah aka yanka in dai kun yi imani da ayoyin Allah doka ce ta Allah haka Allah ya ce a yi in ka yi da Allah kawai ka bi in baka yi da Allah ba kuma ya rage naka ba sani ba ko an gane na'am me yasa aka ce a mace sunan Allah in za a yanka dabba wato bismillah da kake in za ka yanka dabba kana gaya wa dabban ne ba zaluntar ki dai ba Allah da ya halice ki ya halice ne shi ya ban dama in yanka ki in dafa in ci shi ne ma'anar bismillah da kake gaya mata da sunan Allah zan yanka ki Allah da ya halice ki ya halice ni ya ban dama in yanka ki ba zalunci ne ba ba sani ba ko an gane wannan yanzu idan alkali aka kai ka kotu in zai zata ma hukunci cewa aje a daure ka wata shida gidan kurkuku ba zai ce kawai aka kai gidan kurkuku wata shida ba sai ya karanta maka dokar da ta ba shi fawa ya kai ka gidan kurkuku haka ne ko ba haka bane dan ya nuna maka ba zaluntar ka yi ba doka ce ta kasa ya aiki da ita zai ce to kai dan ladi a cikin kundin laifuffuka na arewa a shafi na 89 a sakin layi na 21 ƙaramin kashi cikin baka na zartar ma da hukuncin daure shekara shida to daga nan kai kuma sai ka shiga baka an yi kurkuku da kai kenan me yasa ya karanta maka wannan dokar don ya gaya maka ba zalunta kai ba doka ce da ƙasa ta yi ƙasa ce ta hukunta ka ba shi ba to shi yasa in zaka yanka dabba kake bismillah ka ce bismillah ka gaya mata ba zalunta ta kai ba doka ce ta Allah da ya halice ka ya halice ta ba sani ba ko an gane wannan to ga tambaya Qur'ani yace ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka Allah yana da sunaye guda nawa da 99 wa'inda suka zo a hadisi ko Allah a cikin sunayen nan ya ce sai suna kaza a dai mace sunan Allah Allah ya ce in zan yanka na ce bismillah ya yi to ina ce bismin rahman fa ko bismin rahim ko bismin kudus ko bismin salam ya yi ko bai yi ba ba an samu ba ikhtalafa al-ulama'u malamai sun yi sabani wasu cikin ku suka ce yayi wasu cikin ku suka ce me bai yi ba yadda kuka yi sabanin maluma ma haka suka yi wasu maluma suka ce ai cewa kai fakulu min ma zikra smullahi to sai dai ka ce bismillah sauran maluma suka ce to ai sunan Allah aka ce Allah ba suna ɗaya ke da shi ba qur'ani mai girma ce qul da Allah a da Rahman yace walillahi al-asma'ul husna Allah ya ce da Allah ka ce musu ku kira Allah a wajen Ar-Rahman ko kuma ku kira Ar-Rahman ayyan mata da da ku ce Allah ya Allah da ku ce ya Rahman Allah ce duk ɗaya ne falahul asma'ul husna yana da sunaye masu kyau sunayensa duka masu kyau ne kenan ba sai ka kira ba sai ka ce bismillah ba kana iya cewa bismir rahman a waccan aya Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau fada'uhu biha ku kira shi da su in ji Allah kenan duk wanda ka zaba cikin sunayen nan na Allah ka ambata ka yanka dabba ya halatta a ci masu da bukwa an gane karatu to amma ba ku zo wata ciwa-ciwa da aka yi a ƙasar nan kamin zuwan izala mata ba sa yanka mata ba sa yanka ko suna yi sai ka samu gida garin dimarin diman mata har guda hudu amma ana yawo da zakara da wuka da buta ana neman liman ya yanka wai su duba su iya karatun yanka ba ana kun liman ana ɗazu ko yake wurin nan amma an ce ya bi ta nan ana neman liman ya yanka mai ya yanka kaza a takbir ga wata baiwar Allah ta zo za ta musulunta kina jin hausa? kina ji hausa? wani ne tilasta kike musulunta ko ke ne kike so ke musulunta? ke na kike so ki musulunta ko wani ne ya ce dole ta kin musulunta ta ce ita da kanta ne take so ta shiga addinin musulunci ba wanda ya tilasta to zan faɗi wata kalma sai ki maimaita abin da na ce ki ce ashhadu ashhadu faɗi abin da na faɗa ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu anna anna anna na na anna yawa muhammadan rasulullahi shikenan kin zama musulma kamar kowa kamin ki musulunta menene sunanki kamin ki musulunta kamin ki musulunta me sunanki sunanki da ake kiran ki da Jennifer kamin ta musulunta sunanta Jennifer yanzu wani suna kike so ta ce suna son Zainab matan bazan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya wa musulunci ki albarka ma'anar musulunci daga yanzu ba za ki bauta wa kowa ba sai Allah kuma za ki yi bautar bisa karantarwar annabi Muhammad sai a je da ita domin a nuna mata menene ya kamata ta yi a halin yanzu a hada ta da maluma da takbir mata hudu a cikin gida amma ana neman liman ya yanka kaza wai ba su iya karatun yanka ba tambaya nan menene karatun yanka me Allah ya ce a ambaci sunan Allah ina ce bismillah na ambaci sunan Allah ko ba ambaci sunan Allah ba shi kenan an gama karatun yanka bismillah an gama akwai matar da ba ta iya bismillah ba to me ya kawo magana neman liman saboda za a yanka zakara mace ko akwai janaba a jikinta in ta ce bismillah ta yanka zakara ko ta yanka akuya ko sa ya halatta a ci ko tana jinin haila in ta ce bismillah ta yanka dabba kawai a shafar fesu lafiya ba matsala kawai ta bismillah kun san abin da zai ba ku mamaki kun san me yasa liman ya ke yadda ya gaya wa matar in ta ce bismillah ta yanka ya yi ya ke gaya mata ya ɓoye gaskiya dalili guda ɗaya ne duk zakarar da liman ya yanka shi za a ba wuya ƙarya nake in ya yanka rago wa za a ba wuya to in matan nan ta gane in ta yi bismillah ta yanka ya yi za ta ƙara kawo liman wa zai yanka ita za ta yanke kayanta to tun da wuya na mai yanka ne in ta yanke kayanta wuyan nawa yi to shi ba liman ammar 2-0 to shi ya sa ya ƙi gaya mata da an ce gashi za a yanka ce to to a kawo a kawo allahumma inni nawaitu zabaha alamin kawai sai ta muzurai ya ɗauko wani dogon larabci mara ma'ana duk a bata tsoro ta ɗauka harka wata babban magana ce sai daga ƙarshe ce bismillah a hankali sai ya yanka ita bata gano bakin zaren ba Allah ka gafarta ba maluman suna Allah ya muku albarka zuwan su ne suka koya wa mata cewa ya halatta su yanka daga nan aka daina yawo da kaza da buta akan hanya Allah ka gafarta mana malaman sunna mun gode Allah ya rayuwa ku albarka sai Allah ya ce mai agaran ma ya yi dan birni ya yi baka tsanan kano kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ga tambaya daga Allah Allah ya ce wa malakum me ke gare ku me ya same ku Allah ma mimma zikra smullahi alaihi da ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah sanda za a yanka ba inda aka yi bismillah aka yanka an gama ko ba gama ba an gama in ji Allah Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali Allah ya muku bayanin dalla dalla dalla abinda ya haramta muku wannan shi ake cewa tafsirul qur'an bil qur'an ka karanta aya sai ta zo maka da matsala ko rikici wanda rikicin ba za ka iya warware shi ba sai ka sake komawa cikin qur'ani ka nemo ayar da za ta taimaka maka kawarwar wannan matsalar. yanzu Allah ya ce wa malaku me ke gare ku Allah zai mimma zikrasmullahi alaihi da ba za ku ci daga abin da Allah ya aka ambaci sunan Allah aka yanka ba wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali Allah ya bayyana muku ya lissafa muku abubuwan da ya haramta muku ku ci waɗanda bai halatta ku ci su ba illa maqrirtum alai sai dai kun shiga halin larura to kaga akwai tambaya nan da me da menene Allah ya bayyana mana haramun ne mu ci sai mun shiga halin larura tunda ya ce yayi bayani amma ba a wannan ayar ba kenan yayi bayanin a wani wuri a cikin Qur'ani yanzu aiki ya same ka ko bai same ka ba yanzu aiki ya samu mai tafsiri ya je ya nemo ayar da Allah ya yi bayanin nan dalla-dalla dake dake ya lissafa abubuwan da haramun ne a ci ya ce sai dai an shiga larura malamai suka ce ayar tana cikin suratul ma'ida farko-farkon surar inda Allah ya ce hurri hurrimat alaikumul tato akwai saura kaji su dalla dalla mai hukuncin su فمن اضطر kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mun gode maka da ka bamu wannan littafi ya za ka karanta wannan littafi ka bata ba yadda za ka karanta Qur'ani ka bata komai an yi bayani dalla dalla daki daki alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta kuga a waccan ayar Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ya muku bayani dalla dalla ya lissafa muku abin da aka haramta muku kuma ya ce illa ma qurirtum ilayhi bai halatta ku ci ba sai idan kun shiga larura to ga su a ayar da Allah ya karanto yanzu na daya Allah ya ce hurrimat alaikum almaytatu dabba da ta mutu da kanta ba a yanka ba Allah ya ce an haramta muku mushi kenan cin mushe menene haramu waddamu jini mai fesowa ku sha Allah ya ce an haramta muku mun samu nawa biyu na uku walhamul kinzir naman alade naman alade Allah ya ce haramun saboda yana kashe zuciya duk mai cin naman alade ba zai kishin matarsa ba mai cin naman alade ba abinda za ga turawa ba sa da kishin matarsu suna cin naman alade ne duk mai cin naman alade ne bai kishin matar shi da zai dawo gida karfe ɗaya na dare ya same ka da matar shi kuna shan shayi ko biyu akan tebur ransa ba zai baci ba in ya zo sai kalle ko ya ce hi kaji wani yaro ya ce Allah ya kiyaye wato shi ma yaro ya gane labarin da bai tsari ba karka yi da cin naman alade shi yasa turawa suka yada wa musulmi naman alade akwai cakulat-cakulat da yawa da akwai man alade kitsan alade a ciki akwai kayan makulashe da lashe-lashe da tanɗe-tanɗe da taɓaka lashe da turawa ke turowa zuwa ƙasashen musulmai akwai alade a ciki kuma ba za a rubuta maka kalma alade a ce gashi alade ba bara rubuta ba ba za a sa ma pig a turancin ka kasan alade ne ko a ce pox to ba za a rubuta ba wasu lambobi ake bayarwa sai a ce an sanya ak1 to alade ne to kai yaushe ka san ak1 kawai sai a lissafin su da yawa ak1 bh3 gm7 kawai a zo maka lambobi a ciki akwai lambar da take nuna alade kai baka san karatun ba in a hotel ne kuma sai a ce beacon in ka ga beacon to bai hankali za ka lashe alade mun je wa'azin kasa a lagos sannan muka yi conference da su aliyu jambali aliyu jambali baka da biya aladen nan bagan ga abinci nan iri-iri shi akwai alade a ciki a hotel a rubuta bacon to nawa suka san bacon alade ake nufi ba turancin da muka saba da shi ba ne ga kuma abin ya dan ya dan bada ma'ana to akwai waɗanda ne sun ɗabi filet ɗaya kamin a ankara gane mai ke faruwa amma daga baya an faɗakar da mutane sai ka ga ɗan agaji ya koma gefe ya sa sa a cikin baki wai sai ya yi amai <laughs> aikin gama ya gama to sai mun yi taka tsantsan wannan bai sani ba Allah zai kama shi Allah ba zai kama shi ba saboda bai sani ba amma dai sai mun yi mai. taka tsantsan musamman masu tafiye-tafiye kowane zuwa namu america a new york a hotel ɗin da muka sauka suka saukar da mu matsalar restaurant na hotel na america ka zo ne ka ɗabi abinda za ka sa da kanka ka zauna a tebur in ka ci kuma ka kwashe kwanukan su ka'ida su kenan ba kamar munan afirka da europe ba akwai ma'aikata da in ka ci ka bari a wurin a kwashe za ka samu tebur an gyara shi amma in ka gama ci ga tishu ko hankaci ka goge shi yadda ka same shi idan farantan disposable ne ga inda za ka je ka zubar da su inda kwashewa ne kwashe ga inda za ka kai ka aje su can inda ake wankewa kamar tebur ɗin yadda ka same shi wajen abinci kuma ga yanan daga zuwa mu muka ce to sai mun tambaya yadda muka nemo wata ma'aikaciya wannan menene ta faɗa mana ta zo kan ɗan wani biredi da ɗan wani sandwich da ɗan nama nama da ɗan waye waye da ɗan wani abubuwa an ɗan har hada in ka gani abin yana ɗan da sha'awa in baka yi sa ba kana ɗan hada yawo muka ce wannan fa ta ce ya ya this is very very good very very talk talk talk muka ce pop ta ce yes pop it is great muka ce to mun gode ke tafi abinci mun mun san me za mu haramun ne cin alade almaitatu wa damu wala hamul kinzir na uku wa ma'uhilla li ghairi llahi bi duk abin da aka kira sunan wani Allah da za a yanka shi ma haramun ne ko sunan wa ka kira sai Allah ya ce wal dabba da ta sanya kanta a wani wuri sai ta shaƙe wuyanta ya makale ta shake ta mutu ba za a ce ba wal mawquzatu dabbar da wani ya dauke sanda ko makami ko dutse ya buga mata sai ta mutu haramun ne a ci wal mutaraddiyatu dabbar da ta fado daga sama ta mutu ba za a ci wal nadihatu dabbar da dabba ƴan uwata ta soke ta da kaho sai ta mutu ba za a ci wa ma akala sabu dabbar da namun daji suka rutsa da ita suka ci saura suka rage saura haramun ne ba za a ci ba Allah ce illa ma zakaitu sai abin da kuka yanka in ji Allah madaukin sarki kalmar sai da abin da kuka yanka nan akwai turanci dogo tsakanin malaman mazhabobi a kanta sai Allah ya ce wa ma biha ala nusubi dabbar da aka yanka wa gunki ita ma haramun ne a ci haramun ne Allah ya yi magana dalla dalla ko bai magana dalla dalla ba sai Allah ya ce ya riga ya lissafa muku abubuwan da aka haramta sai dai in ku shiga halin larura kana tafiya yunwa za ta kashe ka ba abinci sai ka samu mushe sa wuka ka yanka ka gasa ka cika koshi ka yi dan guzuri ka ci gaba da tafiya inda ka samu abincin halal sai kai kaga sai ka zubar da wannan daga nan haramun ne ka ci sai ka ci gaba da cin abincin ka na halal har zuwa inda zaka je da inda zaka dawo kai wannan addini namu yana da ban sha'awa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah